wannan labari ne mai ban tasai labari mai abin al'ajabi labarin da ya ɗauki hankulan ƙasashen afirka inda ake jin hausa daga shekaran jiya zuwa yau amma idan ka san kana da sauran kuka gaskiya ka kalli wannan labarin saboda duk mai tasai idan ya kalli wannan labarin da kuka yake ƙare shi ga labarin yadda yake wannan mata dai mijinta sojan ruwa ne inda ta ce wani mai gidan shi ya kulle mijinta na tsawon shekara shidda ba tare da ya yi wani laifi ba a wajen aiki. Kamar yadda za ku ji a cikin wata fira da aka yi da ita a gidan wani rediyo da yake garin Abuja inda ake kiro shi ana shirye-shirye irin wannan shirye-shiryen ne mutane suna faɗin matsalolin da suke damuwa da su a cikin zukatansu. Wannan labari dai a yanzu haka shugaban sojojin Najeriya ya yi magana za a yi bincike akan babban sojan da ya zalunci mijinta ya ɗaure shi na tsarin shekara shida kuma ba tare da ya kai shi gaban kuliya ba na shawarce ka idan dai kana da saurin kuka kar da ka kalli wannan labarin a sha kallo lahiya ka kamanta ka da naman subscribe sunana usaina iliyasu hmm. na zo daga kaduna kaduna kaduna north local government na zo akan mijina soja navy an tura mijina operation um, taraba taraba sati ba ruwa sai ya ce min za a tura su wani gwari sai na ce mishi to lokacin da muka yi wata waya da shi na ƙarshe shiru-shiru ban ji kiran shi ba na yi tunanin tun da ya ce min za a tura shi operation wani guri shi ya sa ban tada hankali na ba sati ɗaya sati biyu abu ya kwana biyu sai hankali na sai ya tashi sosai wata rana ina zaune da daddare sai ga wani kira bayan kamar sati nawa ko wata nawa ya kai zai kai kuma wata biyu mhm. sai ga wata namba da daddare ta kira ni sai ban dauka ba can sai na ga nambar shi aka kira shi sojan da yake sojan ruwa ne ko sojan sama ko sojan kasa nebi ne sojan ruwa kenan eh ta mukamin shi siman siman to siman wa siman abbas haruna siman abbas haruna eh to shikenan faɗi mu sai na ganin bai shi an kira sai ban ɗauka ba sai aka ƙara kira sai na ɗauka da na ɗauka sai na ji muryar da ba muryar shi ba sai na eh, ce waye da kike mun da kike ba da ba'asin magana kafin mu shigo studio mm. kika ce dalilin da ya sa ma aka kira ki da lambar shi baki dauka ba irin abin na naku ne na mata mm, kin an yi fushi mm. ya kwana bi bai kira ki ba mm. shi isa ko eh na yi fushi sosai sai ki maimaita haka oh, ake yi to ban dau wayar shi ba dalili shine wasu matan za su dau darasi akan wannan ko da kina fushi da mijinki in dai baya gida aka kira ki da lambar mijinki to an sa in ya dawo gida a karkare to ci gaba da labari sorry my are no good though. i just dey manage dalilin ban ɗau numban shi ba saboda na yi fushi na ga kwana biyu bai kira ni ba sai na fushi irin nan na mata kuma ke in ka kira shi mutuwa zaki sai da aka ƙara kira sai na ɗauka na ji kuma muryar da ba tashi ba to sai na ce a wake magana sai ake magana ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa eh sai na ce dan Allah wake magana kuma ga namba namba mijina wake magana sai ya ce mun ba shi bane ki yi hakuri ki tsaya miki magana kuma da Hausa yake miki magana a da turanci yake yin magana hmm. sai na ce waye kai sai ka yi mun sunan shi ina ni ne wane kashi me na ce to me ya faru sai ya ce eh Abbas ne ki je NDA gurin wani brigadier sai ya faɗi suna a'a eh, idan kina ganin bai dace ki kira suna ba to in kuma kin san brigadier bai kyautata miki ba ba wanda brigadier da kika je gidan shi ba bari kin gan shi ba a ranar matar ta ce ki ta in ya samu lokaci za ta kirawo ki ki dawo ba eh. wanda aka ce Shi ne ainihin ogan shi ogan ogan mijinki eh. wanda in ya bada umarni wannan abin za a warware shi ko ba eh, haka ba kira sunan shi sai ce mu in je gidan birgediya umar ma'azu na'am wanda ke nda a cikin nda kuma a unguwa unguwa kuke da zama ni kuma lokacin ina zaune a hayin banki madalla sai na ce mishi to me zan ce mai idan na je sai ya ce mu in je in ce mai bataliyan shi ne Abbas ya samu damuwa da wani Brigadier Umar ma Brigadier MS Adamu. Mhm. Brigadier MS Adamu ranar Friday Abbas an tara ma a Paragram tun wajajen around 6. To time din sallah yayi. Sai Abbas sai ya tafi. Sai Brigadier MS ɗin Adamu sai ya dawo. Sai ya ce ina Abbas. Sai aka ce Abbas ya fita. Sai can sai ga Abbas ya dawo. Shi ya idar da sallah. kenan eh. sai ga ms adamu sai ya fara zagin abbas yana ta zagin abbas in ji dai wancan yadda yake gaya ma mm, wanda ya kira ki a waya yake eh, gaya ma akan in je in gaya ma birgediya ma'azu sai ya ce yana ta zagin abbas sai abbas sai ce sallah ya je yi shi ya sa ya je ya dawo shine sai shi ms din adamu sai ya ce ya za yana magana ya yi magana kwarai ya yi kuskure babba sai mijina sai ya ce mishi rukwai sa na je yin sallah ne sai ya ce haka ya ce mai to shine shi kuma brigadier sai ya ji zafin sai ya ce ma mijina sai ya ce ma 20 battalion su kamo mai mijina sai ya matsa daga guri mai nisa sai ya ce a kamo mai mijina a kakkari a kwace bindigar da take hannun shi sai mijina sai ya ki yadda a kwace bindigar da yake hannun shi aka yi ta faɗa da shi saboda yana da jiki sosai aka yi ta faɗa da shi ya ƙi bada ya ƙi yadda a ƙwace wannan bindiga a hannun shi. Inji abokin shi da ya kira. wannan wanda ya kira ni yake gaya ma akan inji in gaya ma MS Adam in gaya ma Brigadier Ma'azu. Ba ma abokin shi bane wannan da ya kira. Da ya kira ni sai ya mhm. ce ana ta faɗa da Abbas har aka samu ya aka ɗaga bindigar sama akan a ƙwace bindigar da take hannun shi sai bindiga sai ta fitar da wuta. A nan kawai sai muka ga Abbas ya faɗi jini yana zuba a kan shi. wani ya buga mai abu to shine nan tun wannan lokacin muke ta so mu gaya miki ki sauri ki gaya wa ms um, ma'azu akan kullin shirin da ms adam yake so ya mijinki ya ce zai kashe shi sai na ce mishi to shi yanzu ina mijin nawa kai da ka kira ni sai ya ce ki je ki gaya haka abbas yana cikin wani hali sai na ce mishi to tun da daman da daddare ne sai na kafsa bacci shirin sai can kamar misalin karfe na ya kira ni wajajen sha ɗaya sai na ƙi bacci da safe in je sai na ƙi zuwa ina ta tunanin yadda zan je kwana ɗaya biyu uku sai ga kira da daddare again sai na ji muryar mijina sai hankali yake magana sai ya ce min mama shai kin je gurin oga ma'azum sai na ce ban je ba ina ta so ka kira ni kai ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa ba zan je in yi ƙarya ba daga baya kuma a zo magana ba haka take ba hmm. ware ka gaya da bakinka ni in je in gaya wannan magana ka gaya min me yake faruwa tsakanin ka ga Allah ni ma in samu in je in gaya sai ya ce mu wallahi abinda wannan ya kira ki ya gaya miki haka ne ba abinda na mai dai yana ma cewa wannan bindiga da ta fita zan kashe shi ki yi haƙuri ki je daman na san ba za ki ba sai kin na gaya miki gaskiya ki je abin da ya gai miki haka ne kuma in kika je za ki je ai ma da na kasa bacci safiya na yi karfe bakwai a gidan oga ma'azu tama na je na samu har suka tashi har wajajen goma suka tashi daga bacci a nan nda a cikin nda suka tashi daga bacci na shiga na je na same ta kuma oga na nan na ce mama na zo don allah wurin oga ya ta ce me ya faru ya na ce na zo ne akan haruna ga abin da yake faruwa a taraba aka ce in gaya ma oga kuma bataliyan shi ne sai ta ce min to abin da ya faru kenan na ce wallahi haka aka ce shi yasa ma kika ga da sassafe tun ɗazu ina nan a waje ina jiran ki sai ta ce to ki koma gida idan oga ya tashi daga bacci zan gaya mai sai na ce yanzu bai tashi ba ita ce eh na ce to na gode sai na tafi gida kwana ɗaya biyu ina ta mata kira bata ɗauka ba na uku sai ta kira ni sai ta ce in zo da na zo ta same ni ta ce mu eh an kira shi amma an yi magana da shi ya ce ya ji zafin abin da Abbas ya mai ba zai haƙura ba ai ya ce ma Abbas ne ya ce zai kashe shi sai na ce to don Allah ki sa oga ya yi magana tunda an ce bataliyan shi ne abin ya faru kuma Haruna ba zai yi ƙarya ba ta ce to sai dai ki ta addu'a usai na ce to shikenan daga gidan sai na dawo gida she come come back house sai na ta zama in waya waya kullum tana hannuna bayan kusan wata hudu sai wannan ya ƙara kirana sai yake ce min mata abbas ki zo taraba mana ki zo ki ga halin da mijinki yake ciki wancan mutumin dai ko dai wani kuma wani daban sai na ce dalilin yata ki zo a taraba sai na ce to saboda me yace to in ba haka ba abbas ba yana cikin wani hali ki zo ko in tura miki wani number ki kira wannan ki mai magana zai taimaka miki a samu a fitar da Abbas a halin da yake ciki inda aka saka shi sai na ce mishi to sai na kira wani sai ya turo min wata namba sai na kira da na kira sai na ji wani sai na ce mai ni ce matar wani sai ya ce oh ya ce na ce dan Allah gashi sai ya ce ai shi unique din Abbas ne na sai na ce oh unique din shi ne eh, sai ya ce to nan makodi sai na ce o oh, sai na ce zan iya zuwa don Allah sai ya ce dama muna ta neman ki ki zo da na je kuwa na shirya yarana sai na tafi da karamar sai na tafi da ita da na je sai na same shi sai na samu general yakini yakini sai ya sa aka kawo ni ofis din shi ya ce eh suna ta fighting akan oga adamu ya ƙi haƙura akan abbas mun yi mun yi tun daga abin da ba kafin a kai wani guri ya yi haƙuri ya ƙi haƙura yanzu ba mu san me za mu mai ba ki yi haƙuri amma in ji general yakini in ji general yakini a nan makodi a makodi sai na ce to yanzu ogaya zan yi don allah sai ce to ki yi haƙuri zan san yadda za a yi a ɗauki abbas a kawo shi makodi ni daga makodi zan iya tura shi wani guri ko abuja sai yaya sai na ce mashi to sai ya ce ki koma gida mm. ya ba mu kuɗin mota ko na dawo gida bacin kusan wata hudu sai aka kawo kuwa mijina abuja aka aje shi a bata barak a cikin gadurum na dhq na command sai aka aje shi da na ji an kawo shi abuja tun da ya kusa kusa wata nawa yanzu shekara shida da na ga abuja ne zuwa kaduna ya kusa kusa na gode allah kullum muna waya dai da gurin akan ina jin lafiya yadda yake kusan shekara biyu ba labari sai wata rana sai na tashi 2021 na kasa bacci sai mafarke mafarke nake yi in mun kira shi kuma ma da ake bashi waya da ba a bashi na kasa bacci wata rana kuwa karfe uku da rabi na yamma ranar monday ba zan taɓa manta da wannan ranar ba na ɗauko yarana kuwa duka guda biyu muka taho motar mu har ta lalace muka iso nan abuja wajajen karfe goma da rabi na dinga shiga gadurun-gadurun, ina neman shi sai can kuwa na same shi a gadurun, na garizin ana nuna sunan faɗi sunan shi aka ce yana nan aka haɗa ni da wani rsm rsm ya ce wa ya ce ki zo na ce ba wanda ya kira ni ni ce dai kawai na zo kika zo da daddare na ce motar mu ne ta lalace kuma kika taho da yaran na ce eh sai ya ce to kafin mu shiga muka ina ta jin ihu ihu to ban san ihun kowaye ba to yarinya ta karma sai ta fara kuka sai na goya ta muna shiga da aka ba mu guri muka zauna na ma kasa zama sai wannan shi kokan sai yake ci shi wannan RSM din RSM <clears throat> sai yake ci mun ko za ki iya tuna sunan RSM din sunan shi Okolo Okay, RSM Okolo. RSM Okolo. Mm -hmm. Sai ya ce mata Abbas eh aike musulma ce ko na ce eh. Ya ce to duk abin da kika gani ki ya hakuri. Sai na ce mashi to ba komai. Sai jikina ya kama rawa. Sai na ce mai na yadda me ya faru? Abbas din ya mutu ne? Sai ya ce a'a bai mutu ba. Amma ki ya hakuri. Ki ya hakuri. Sai na ce mashi to ba komai oga. ko me na yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau ya kama babban yaro na ya rike shi sai ya ce ma wasu su buɗe ƙofa suna buɗe ƙofa kuwa sai aka fito kafin a buɗe ƙofar sai aka kashe glove din wanda ƙofar da za ka hango mutum sai aka kashe sai suka fito da wani sai gurin ya koma duhu sai gurin sai ya koma duhu da ya koma duhu can sai aka fito da wani sai yaro na namijin sai ya ce ummi na ce na'am shahid kai wannan abba ne na ce abba kuma a cikin duhu a duhu na ce shahid kai ba abba ba ne ya ce allah umma abba ne shekarun shi nawa yanzu yana cikin ta goma amma a lokacin shekarun shi na a lokacin yanzu yana lokacin shekararsa shida zuwa bakwai kuma ya gane uban shi a duhu ya gane ya ce umma abba ne na ce ba abba ba ne sai na janyo shi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 hauka sosai na jijjiga ƙaramar ina kuka kawai take yi ƙaramin ma'aka na rasa yadda zan yi sai ogan ya zo kama ni yana girgiza ni ce madam kiya kudi mana na ce dama abas ne ya koma haka oga ce min eh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 ina kuka yara na kuka na kama shi ya ji sanyi ne ko na ubangiji sai ya ce mu wayo Allah umma za su kashe ni in ji mijina kenan ya fara magana yana za su kashe ni ne ai wannan magana da yace ce za su kashe ni ai gurin ba sojoji ai kafin ka ce me gaba ɗaya sun cika gurin a zo a zo mata abbas ta zo abbas ya fara magana oga arasim ya ce madan kin yi kokari kwanan kusan wata biyu abbas baya magana bacin abinci ya ƙuri na ce mishi to haka tunda ya ce haka bai ƙara magana ba yara sai kuka na rasa mai ke min daɗi tun da wani abu ya tokare mu a kirji har yanzu bai tafi ba har yanzu ina jin shi bai wuce ba safiya na yi ban ma iya bacci arasam ya same ni a ofis kafin kowa ya zo ce min madan abbas ki je garizin dhq ki tsugunna ki roƙe su A akai abbas asibiti idan kwa ba haka ba ba zai iya mutuwa ki ya hakuri na ce mai to na shirya muka tafi karizin na je na samu komanda okocho ya gani ma ya ce ka abin ne in shiga na ƙara komawa aka ce in je mp office na je mp office na roƙe su akan su ya haƙuri a kai a bas asibiti ko a ba shi umar treatment da ya haukace suka ce san ba za su yadda ba na samu na kira maman shi na ce ta zo daga gombe ta zo daga halin da yake ciki da ta zo kwananta ɗaya ta tafi ta ta ce ba za ta iya ba haka kusan sati na uku a abuja ban taɓa cin abu ba haka na mai da yaran gida saboda gurin da muke kwana suka ki bamu guri mu kwana a haka har na samu na samu wani na je ofis ɗinsu da ƙyar da ƙyar aka samu wannan ya yi magana akan a kawo abbas asibiti shine komodo komodo ba komai za ki tuna insha Allah sai aka samu da ƙyar nuhu jideri riya adimira nuhu jideri ne chief a lokacin ya yi magana ya ce a kai abbas portofo wani asibiti aka kai shi ya kai shi asibiti a kaduna portofo Da kan carry da yango 44 military hospital da nuhu jidere ya yi magana akan akai abbas portofo sai suka fara kira na suna zagi na yan office din mp ba zan yi in gaya ma wani ya zo na ce ni ban ma san shi ba so sai bayan zagi mutum eh. nawa suka kira ki suka zage ki a suna da yawa aka kai shi protocol ya yi wata uku da kwana goma sai aka dawo da shi nan abuja again aka kara rufi. ya samu lafiya ya samu lafiya aka kulle shi sai aka kara kulle shi da aka kara kulle shi lokacin ya riga ya shekaru nawa a lokacin yana shekara ta uku aka kulle shi a gurin haka nake zuwa ina zuwa ina zuwa a haka a haka dai wata ran in zo a haka ina zuwa ina zuwa bacin wasu kwanaki gidan da muke haya sai ya kare sai na gaya ma iya shi to sun dame ni akan cewa kuɗin shi ina ci oh sai na ce ni ba ni cin kuɗin shi ne ATM din shi ma bai hannu na business ina da nake shi nake abu yara na nake sa suka ce bisu yadda ba na ce to sai suka ce sai dai in koma gidansu a Gombe na ce musu to tunda ina da gaskiya na shirya kuwa na tafi Gombe ta balanga local government lamun yawun sunan garin yawun sunan garin kenan na tafi na je na zauna a wannan ƙauye iyayen shi ba musulmai ba ne shi kaɗai ne musulmi sai na je inda ina da gaskiya ba su yadda ba wata ɗaya biyu sai maman ya take ce min ah, illa eh, ga gidan yaya suke ce mai ya gama gida ga halin da ya shiga ciki sai na ce nana eh tunda kin ga halin da ya shiga ciki me zai hana tunda an yi linta yanzu ga rayuwar da halin da ya shiga ciki magani me zai hana a saida mun ku sai man ko daki ɗaya ne in zauna da yara in dinga biya musu kuɗin makaranta da kaina sai ta ce ita a'a ashe muna nan ina gombe ashe ciwo ya ƙara tashi sai ciwo ya tashi ta tambaye ki abin da za ku yi da gidan ne A'a, in ce mata dai kawai ne mu zauna ne in dinga zama eh, eh, da yara. Labarin gidan, ta yaya labarin gidan ya zo? Ni kawai ina zaune ne ta gaya ta faɗa miki. haka. ya. Da ta ce haka, sai na ce mata to shikenan. Wata na uku hudu da aka kira aka ce ai ciwon Abbas ya tashi. A je a same shi. Sai na gaya mata ya ta ce a ah, ina ita ba ta iya zuwa ba. Ta ce ba ki iya zuwa ba na ta ce ina eh, ce to. na shirya sai na dawo kaduna sai na tafi da na je sai na koma ofis din mp sai suka ce mu o oh, yanzu ba zan kira nuhu ba ya kara kai shi asibiti sai na ce musu to na ta siyo mu mijina magani ina bashi yana sha she can go the buy medicine they give her husband for for guard room na ta siyo mai magani ciwo har ya kai kusan shekara a jikin shi ba su kai shi asibiti ba sai na ce musu to sai suka ce sai an ɗau lauya na ce yana wannan condition ɗin za a ɗau lauya sai aka ce in eh. tunda yana da ƙanin shi a yana aiki a MGO sai na a MGO na ne MGO NGO NGO NGO sai suka ce to sai suka gaya mai sai ya ce za su lauya suka ɗau lauya suka ɗau lauya ina nan dai kuma ba wanda ya taba zuwa inda yake duka family din shi din ba wanda ya taba zuwa na ta siyo mai magani in na yi sati uku sai in tafi gida haka haka dai sai na ƙarshe sai suka ce min to za su kawo shi kaduna sai na ce musu kawo shi na za su ƙara kawo shi kaduna portofom sai yan uwa shi sai suka tunanin ai da na zo abuja akwai kuɗi suka ta damu na na koma gida na koma village inda ta tabbatar ba kuɗi idan na ci abinci da daddare to sai wani daren aka ba mu ɗaki muka zauna a ƙasa muke kwana na ta rayuwa har kusan wata takwas ina wannan rayuwa na ta wannan rayuwar na dawo gida to ni kuma yan uwana suka ce sai dai in rabu da shi sai na nuna musu illar cewa ‘ya'yana kuma ba ga halin da za su shiga da me kuma sai suka ce in ban yadda ba za su cire hannunsa a kaina sai na ce na yadda sai ya ce to shikenan Allah ya sauke ki lafiya ai an ce mana wai atm din shi da komai da komai da aka kawo yan uwan shi sun ce ka a baki wai baki bace na tsofkin din shi dan uwan shi ne sai na ce mishi to tunda haka suka ce maka amma yanzu ga condition din da kike ki saka hannu zan baki atm ki je ki sai kaya wanda mm. za ki haihu sai na ce mishi to na gode amma sai na ce mai kaga abbas ni nake sai mai kayan sawa da magani yanzu a rubuta zan dinga siyo mai kaya tunda yana nan duk abin da na siyo zan kawo ka dinga gani ka zama shaida sai ya ce min to duk wata zan siya ma abbas kaya set hudu in kai mai fotofo sai na kawo ma us ibrahim a haka har wata rana sai na haihu to sai na haihu sai na daina zuwa har ya ji sauki ya yi wata shida a fotofo wannan to ban ma san an ɗauke shi ba wata rana sai na shirya da yaran duka akan mu je mu kai mai in kai mai yaran da na haifa yan biyu na haifa duka maza so sai ya sai a ashe sun ɗauke shi sai na dawo da yaran gida muka zauna tun da damar cs aka to sai na bari akan cewa ko zai zo tun da ya ji sauki kowa za su sake shi shiru ba su bai zo ba sai yan uwan sai suka ƙara takura ni zan koma kenan sai Allah sai ya yaran duka sai suka mutu bai ganin su ba in relations con they pressurize her they pressurize her make she go back to village ko mm. to as she they prepare to go back to village the two the twins con die oh! he never see setting eyes on the twins So, so yeah sai sai koma sau da mun ga yadda muka yi da yan bayan wata nawa kafin sun rasu sun kusa suna yawo 2023 suka rasu suna yawo ba inda su ba eh, sun kai shekara shekara sun kai shekara daya sa su ma kai shekara biyu na haife su 2023 sun yi ciwo ne lokaci guda daya kawai ya fara zawo to yana na kai tunda ayo sun ki yadda a bamu nhis asibiti ni nake komai da komai yeah. ba sa yadda suwa navy din navy eh in na je asibiti in na ba da sunan shi da service number din shi sai a ce wai a'a wai sai dai wai sai dai shi sai na ce ga halin da yake ciki ga ID card din shi photocopy sai su ce a'a na biyun fa shi ma haka shi ma zawo mm shi ma zawo yayi tazarar su wan sati biyu sai suka kana jin ki sai suka da suka koma to ga halin damin da yan uwana suka ce mu abin da za su cire hannunsu hakanan na koma gombe na ci gaba da zama saboda yara na koma januwari na koma sai wata ranar february aka kira ni da daddare sai na ji muryar wani namiji sai ya ce min ke ce mata abbas sai na ce mai eni eh, ce sai ya ce ok to za a shiga kotu Idan an shiga kotu Abbas baya magana. Kin sha ruwan? Na sha sa. To. Um, to, ina jin ki. Sai ya kira ni da daddare. Sai na ɗauka. Shi wa ya kira ki? Ban san sunan shi ba. Wani ya kira ki? Wani ya kira ni. Sai ya ce me? Sai ya ce min ke ce matar Siman Abbas na ce eh, sai ya ce oke. Ana shiga kotu Abbas baya magana. Amma an ce idan kika zo zai yi magana. sai na ce ni sai ce eh sai ce to ki zo abuja mana sai na ce mai ba ni da kuɗin motar da zan zo abuja sai ya ce nawa ne zai kawo ki abuja sai na ce mai ban sani ba lokacin ana wahalar cash din nan sai na ce mai ban sani ba to yayan maman shi da na je gurinta a lokacin da tattara sai ta ce mu ya ce to ki turo akan number sai na ce mishi to ni akan namba dina na ci loan amma zan tura maka akan namba din illo dina haka suka turo da daddaren nan dubu takwas ta pos ba suna kina gombe ina gombe to sai yaya suka turo kuwa sai ta je ta ciro sai ta bani sai ta ce mace eh mace mace ce ita gaskiya tana supporting din ko an hana ni abinci za ta bani a boye sai ta ce to kin san meye na ce a ki kawo yaran tana zaune a a nainawa cikin garin Gombe na sai na ce mata to ya ta ce kai ki gaya ma kowa to sai na ce mata to ai kuwa da washe gari da safe da sassafe na shirya yaran sai muka taho sai na zo na aje mata su ya ta ce ki yi ki dawo sai na ce mata to sai na bar mata yaran sai na zo da na zo kafin in zo sai yake ce mun mun san abbas bai yi laifin da ake tuhumar da shi ba hmm. amma ki sa shi ya yi magana in kina son ki zauna da mijinki ya zawo kusa da ke da kika zo abuja sai ya da na zo abuja kuwa na iso da daddare wajajen karfe goma da wani ina zuwa to na saba zuwa inda yake sai ranar bena sai na ce ina abbas sai aka ce ai an aje shi a raba hall za a je kotu sai na ce a raba hall na ina ya aka ce na defense to sai yaya sai na ce musu to sai na tafi kuwa a raba hall ina zuwa kuwa sai na ganshi sai na ganshi kuwa ba lafiya ciwon da ya tashi amma ba sosai ba sai na ce ah kana wannan condition din ne za a je kotu sai ya ce mususu waye kira ki sai na gaya mai yadda aka yi talk hmm? mm-hmm. sai ya ce su suka kira ki na ce su suka kiran har suka tura min kuɗin mota sai ya ce min to maman shahid na ce na an baban shahid sai ya tsugunna sai ya ce ina so ke kima mun alƙawari sai na ce mashi to insha Allah sai dai in bai fi karfi na ba sai dai kuma in wanda ba zan saba wa Allah ba sai ya ce to na ki riƙe min ‘yan uwana sun guje ni ke kaɗai ce kike tare da ni akwai abin da suka shirya ko su kashe ni ko su kai ni wani gurin da ba za ki ƙara na ba ina roƙonki tubu ya tun rintsi ki kasance da ni idan ba ki kasance da ni ba to ki riƙe min yarana a kowane hali kin ga garinmu kuma kin ga gidanmu ki yi haƙuri na ji an ce mama ta miki magana gidan nan da na fara ginawa ina roƙonki maman shahid don allah kar ki ƙara musu magana filin nan idan ko ba haka ba rayuwarki ma kima tana cikin haɗari sai na ce wallahi baban shahi ne ba musu magana ba nana ne ta yi magana sai ce eh ai baban mu ya kira ni ya mu magana sai na ce wai kira shi baban shi yana da rai shi sai na ce mishi to insha Allah ni ma da halin da kake ciki ka kasance mai gaskiya zai rike maka amma ran da yafi karfi na mace ce ni ina da rauni kaga yan uwana fa sun rabu da ni ni kaɗai tun na sai da komai saboda kai don ka samu lafiya ni ma ka yi haƙuri in na ga ba zan iya ba wata rana ka sauwaƙe min ka in faɗa halaka ka yi haƙuri ya ce min to ki kasance don Allah duk ya dare ki riƙe min yara ya ce min insha Allah muka gama wannan da safe ya ga kuwa aka turo MP wani sajan ya zo ya ce a tafi da Abbas mm, mm, sai na ce to sai ya zo sai ya tafi da shi sai ya ki tafiya aka aka yi tafiya ki tafiya sai na je na sako hijabi na canza na saka wani sai na ce baban shahid eh, ka sa kayan mu tafi sai ya ce a'a sai na ce ka san me zan bi ka je ya ce za ki je na ce eh, za ki haƙuri da duk amin da kika ji na ce insha Allah sai ya ce to ya saka wandon kamu muka tafi muna muna zuwa kotu sai muka ga sai wani ya zo gunshi yan musadojin suka zo da yawa sai suka same shi abbas eh yau ga madan ka yi magana sai he ta dariya sai ta dariya ya yi shirin sai wani sai ya zo ya ce mai abbas eh wani arasin star ne dai amma kayan kamu ya sa sunan shi sunan shi na manta dai sunan shi mm-hmm. sai ya zo ya ce mana muna zaune sai ya ce abbas ami ne wannan mm-hmm. ya ce abbas ka yi magana nebi ba za ta kore ka a aiki ba idan ami ta cire ka a defense to nebi ba za ta kore ka ba ka yi magana ka fita daga wannan condition ɗin da kake ciki sai wanda zai yi kotun judgment ɗin komodo akinwale Komodo. Komodo Akinwale. Akinwale. Eh, sai aka ce Komodo Akinwale ne zai yi ba ma a gaya mini na ga anan ɗin shi sai muka je op. Sai muka je gurin shi sai muka samu kafin mu je gurin shi akwai wani nebi Okoro. ofisa nebi ne amma eh, ne, MP. Mm, MP ne amma ne nebi. Okoro. Okoro. Sai ya ce madam Abbas eh ki yi hakuri ki sa Abbas ya yi magana. mun san mene yake faruwa sai na ce mushi to ni wannan magana ce ta ki wata irin magana ne zan sa kuwa a basi mm-hmm. me yake dai faruwa mm-hmm. sai sai shi mijin na sai ya taka min kafa sai ne shiru mm-hmm. da ya taka min kafan sai na shiru sai da wancan ya tafi sai ya ce wanda ya zo kake kara mai magana za su ji me ne za ki dinga faɗi tunda kotu za a shiga sai muka tafi ofis ɗin komodo a kinwale da muka je ofis kafin mu ga komodo a kinwale sai wani riya admira muhammad sai ya fito sai ya same mu mata abbas e abbas ya ma abbas makana abbas ya tashi mai salon sai ya ce wai abbas abbas yanzu ka ga yadda ka koma ju yadda ka koma kai babba yanzu ji yadda ka koma sai ya dariya sai ya ce mata abbas ki gaya min me yanzu kike so a miki a nan kuma me abbas yake faruwa sai na ce yanzu abu dan da nake so ni da dan allah a sake min mijina ya dawo ya zauna a gida mai treatment ɗin jikin shi sai ya ce abbas kai kuwa me sai shi mijina sai ya ce shi yanzu bai san me zai ce da da da za a shiga mhm. sai ya ce saboda me kace haka abbas sai ya ce to oga na dawo daga asibiti na yi duty na je command na yi duty ah. ya ce na yi duty a command na yi duty a main gate na yi duty a soja club na yi duty a um, park dika park kuma yanzu an ce kuma na je escort na yakini to tuni oga na rasa meye ne yake faruwa menene oga ka gaya min gaskiyan abin da yake faruwa tunda kai ogana ne na bi duk za a yi christmas ko sallah za a raba mu kowa abinci amma ba za a ba family ɗina ba kuma za a aje ni matata da ta wahala tana siyo min magani ni yanzu oga ka gaya min me wai me yake faruwa wannan abincin da ake raba har da waɗanda suke sell ana raba ma families ɗinsu? da su sai ya ce yaushe ne ba a baka ba ya ce ni tun da na shigo Abuja zan ga a ba kowa a bar shi ma shekara biyun nan ban da lafiya ban san hayyaci na ba amma yanzu da nake samu ina kallo idan na je sai a ce ba za a bani ba da aka zo exam na ɗora AB zan ɗora AB wannan abin oga sai da na kuka ya ce me ya faru ya ce ah, an ce za a yi exam a cikin nan cikin abata barak an rubuta sunan kowa med ina 21 ak da na je ba sunana duk wanda ma na bashi hannuna met sai kowa ya dinga guduna oga wannan abu yana damuna har kuka ya rana sai ya ce to she said the husband they talk and they cry sai ya hmm. ce Abbas, wannan escort da kuka je, da ka bi General Yakini, Deka Park da kai duty, a nan aka ganka aka gaya ma MS Adamu, akan ka fara aiki ka ji sauƙi. Shi kuma da ya ji sai ya ce bai yadda ba waye ce a baka duty. Waye ce a sa ka kai duty kuma ya buɗe ka a nan gurin da kake. Shi ne ya judgment ɗin kes ya ce a mai da kai a mai da kes me sunan park ɗin dika dika dika park that uh, the, general ne ya shi ko wani ne ya shi yaran shi ɗin ne su na the general that general ms general ms eh? adamu ms adamu ms adamu mm. sai ce oh, okay sai ce to duk abin da suke so akan ya ce ya kashe ms adamu in magana ma da ake sa shi ne akan cewa yayi magana a kotu to ba zai yi magana ba ba zai yi magana ba sai muka fito da Abbas ya ga magana na sai ya ce to Abbas ka tashi ku tafi lokaci yayin sai muka fito muna fitowa sai muka ga wani ni ban san shi ba sai ya ce min lauyan shi ne yaron lauyan shi ne sai shi ma sai ya ce mata Abbas ki sa Abbas yayi magana mana ki tafi da mijinki gida ba ki so ki tafi da mijinki ne na ce a ba ina so ya ce miki ya ne? ya ce mai in sa shi ya yi magana mana mm. in ban san in ga mijina ya eh, kusa eh. da ni sai ya ce sai na ce mishi to shi dai bai yi magana ba she can't answer boy her husband no talk sai muna zaune sai ga lauyan ya zo ya ce a mata abbas kin zo kenan na ce wa ya ce ani ne lauyan abbas na ce oke sai na ce mai to na gode da kokarin da kake sai ya ce yanzu dai kin sa abbas zai yi magana ko ana shiga kotu aka zo to wanda aka ce zai yi George Mede wanda na sani sai aka canza Ami. army ofisa ne ma ga sunan shi ba sai aka canza su sai na ga aka suka taru navy uh-huh. air force dukkansu sai suka taru. An kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakin ta ai shi sa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take. Ita da kanta ta faɗa maka cewa uh, an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai? Wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa. Amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga nuna sojin ruwa ne kuwa? in kana neman lambar wanda ya kira ta ya kwada eh, eh, mata haka ni yana iya neman lambar mm. wannan mutumin daga wayarta in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu don na san shine kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka gade dai an taba lafiyanta to an kashe ni. Zan yi zaka tana tare da ni barayi suna nan sun za a gari suna suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta da masaniya akan maganar tara kuɗin nan Wato dai kuna an karar da mutane cewa lallai su ba hankali da magana tara kuɗin nan ba a zo gaba ba. Insha Allah. Yawa in ma an zo wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta. duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle da kuma babban hafsan tsaron Najeriya a janar Christopher Musa kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abin ya kuka ji da wannan tun da kai ne ka fara ban kaɗo labarin. ordinary ahmad isa an min inkiya da ordinary president to uh, ordinary president gashi kun yi interview da usaina iliyasu matar uh, siman abbas wadda rahotanni suke nuna cewa kamar ana yada jita-jitar cewa rundunar sojin ruwa ta mata barazanar cewa za ta kama ta saboda intabi ko kuma hirar da ta yi da ku ya gaskiyar magana take ne ɗaya daga cikin ma'aikata na wadda ake kira mufida ita ta kira ni da sassafe ta ce min matan da ta kira ta ta ce mata tun da ta yi hiran nan da mu mutane na ta kiranta mutane daban-daban wasu suna mata ala kyauta wasu suna cewa me yasa ta yi hirar hira da gidan rediyon human rights radio and television wasu kuma na mata barazanar wai ana nan ma ana takin lambata ana neman ta a kama ina jin haka sai hankali na ya tashi na shiga gari ina neman yadda zan yi in gane ina eh, ta ce ainihin matsugunanta to Allah ya taimaka akwai lambar wata mata da ke tare da ita tunda ita lambar ta ma a lokacin lambobin ba sa tafiya to muka kira wannan matar da ke tare da ita ta ce mana e akwai wannan barazanar su yanzu ma a na suke ba su san yadda za su sa inda za su sa rayuwarsu ba na ce su faɗa min inda suke na je na lalibe su na ce su tsaya bakin tashar eh, eh, police station na mabushi na na koso to ko can daga baya da yammaci ta ce min mutane kuma abokan aikin mijinta sun kikira ta sun ce ma ai yanzu mijin tunda ta yi wannan hira yanzu mijin ya samu kulawa ta musamman da ba a bashi abinci a kan kari yanzu ana jiya waye abincin wajen kala uku aka zo mai da su ya zaɓa har ake tambaye shi yaushe ne ya yi magana da matar shi na ƙarshe da ake cewa za a saya mishi waya. Abu na farko kenan babu gaskiya kenan idan na fahimta a cewa ita su sojojin. ba za mu ce babu gaskiya ba. Ba za mu ce babu gaskiya ba Najeriya ce. To ya abin yake? Ana iya cewa tun yawa a da an kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakinta ai shi ya sa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take. Ita da kanta ta faɗa maka cewa an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa ban ɗauki abin da wasa ba tun da ta faɗa min haka na ɗauko su na kiyaye ba zancen jita-jita ba ne wani ya kira ta ya faɗa mata haka shi ya sa hankali na ya tashi. Amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga na sojin ruwa ne kuwa? in kana neman lambar wanda ya kira ta ya eh, eh, kwada mata haka ni yana iya neman lambar ta lambar wannan mutumin daga wayata in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu dan na san shine kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka ga dai an taɓa ta to an kashe ni. dan ya zaka tana tare da ni. duk abin da na san zan iya wa ‘ya'yana na ciki na iyali na shi nake yi yanzu. Abin takaici a nan shi ne bayan wannan abin ya faru da ita sai wasu suka shiga gari sai na cewa za a tara mata kuɗi na ƙarya da wofi. ko yau da safe na yi bayani a kan maganan wani ma ya kira ni ana ce mishi aminu jeta ya ci eh, an haɗa shi da ita eh, ya yi magana da ita kuma ta ba da izinin a ba da account ɗinta a tara mata kuɗi ko da muka gama shirin da na kira ta tace ce a'a ba ta yi zance da kowa ba akwai dille bayan magarba da muka yi magana wani ya kira ta na ce ta sa a speaker ya kawo zancen wannan eh, gidauniyar na ce a'a mu abin da ke mu yanzu zai yadda mijinta za a bi mishi haƙƙin shi ita ma a bi mata ta a matsayinta na matan shi ba maganan kuɗi ba ne na ce in ma maganan kuɗi ne in lokacin ba ta jarin ya in bai wuce kuɗi miliyan biyu miliyan uku ba naira zan iya cirewa daga aljihuna in ba ta ba sai an yi terere a duniya ba. Man yau an wayi gari ina shiri wani aminu jetown ya kira ni ya ce wani ya kira shi daga saudiya za su tara mata kuɗi da sauransu kuma ya ce ya yi magana da ita bayan shirin na kira ta ta ce wallahi ba haka ba to mutane da yawa akwai wata ma'aikaciyar eh, arewa 24 ita ma ta sa har da account number barayi suna nan sun baza a gari suna eh, suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta ba ta da masaniya akan maganar tara kuɗin nan. Wato dai kuna an karar da mutane cewa lallai su ba hankali da magana tara kuɗin nan ba a zo gaba ba. Insha Allah yawa in ma an zo eh, wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Mataule da kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar christopher musa kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike eh, wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abun ya kuka ji da wannan tun da kai ne ka fara bankaɗo labarin allah ubangiji ya saka masa da alkhairi allah ya sa kada a yi rufa-rufa daga baya domin duka mu 'yan najeriya ne mun wasu abubuwan in ka ce an ce za a yi bincike a najeriya sai dai a lahira Allah ya saka musu da alkhairi ba ai ba su kadai ba fika na da ra'ayi akan abin sauran mutane ya mobilize ɗinsu shi ma Allah ya saka mashi da alkhairi. A ƙarshe menene kuke son ku gani ne ƙarshe ya faru? Duk wanda ka ga yana haƙar rami ya ce maka rijiya e, yake yake genawa me yake me son ya cimma a ƙarshen ginin rijiya? Da alama ruwa. Ka ce min ruwa. E, ba ku ai in dai masa yake ginawa wannan da ba amma in dai ya ce rijiya yake gina ruwa yake nema wannan bawan Allah da aka kulle shekara shaida ba kwakwaran dalili a sake shi kuma a tura shi asibiti ya samu lafiya tunda haukan ma makalamin shi